أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين منا روكم الله سبحانه وتعالى ta'ala منا كاوا أيكم منا الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah yau muna goma daidai ko ga watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ta yi daidai da goma sha biyar da watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da goma sha tara muna nan dai a suratul anfali da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi kan aya ta talatin da shida إن شاء الله بسم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم فرجا ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا أو يغفر لهم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعود وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون na'am Allah maɗaukacin sarki a wannan aya wato yana nuna irin shiri da kafurai suka yi bayan an ci nasararsu a yakin badar an ci nasara a kansu a yakin badar Allah yana nuna irin preparation shirye-shirye da za su ke yi da haɗa kuɗi da tara kuɗi da tara dukiya mai ɗimbin yawa domin su yi retaliation su zo su rama su yi ramukon gayya su sake farwa musulmi sakamakon irin kisan da aka yi wa mutanensu da manyansu da dattawansu da shugabanninsu a yakin badar kuma aka kama mutum saba'in aka kashe saba'in aka kwashe dukiyoyinsu to wannan abun ya daɗe yana wato musu zafi a zuciya to shine yanzu kuma suka je suna ta shirye-shirye suna ta shirye-shirye suna tara kuɗi suna tara kuɗi za su je su yi hayan mutane su karfafa da su su sace zuwa su farwa al'umman musulmi shine Allah yake nuna irin shirin nasu Allah ce innal ladina kafaru lallai waɗannan da suka kafurta ƙuraishawan nan mutanen makkan nan da aka ji musu a yaƙin badar to sun je fa in ji Allah yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyansu kawai suna kowa yana kawo gudunmawarsa ta dukiya liyasuddu an sabilillah domin su tabbatar sun yaƙi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabansa sun kawar da musulunci a doron ƙasa don su hana mutane shiga addinin musuluncin saboda kar su zamanto wai 'yan ta'adda saboda su hana 'yan ta'adda ne karuwa to za su je ne kawai su gama da musuluncin su share shi a doron ƙasa shi yasa da aka shelanta kowa yana kawo nashi dukiyan kowa yana kawo nashi gudunmawa ta dukiya ina fata an gane ko domin su sake kai wa musulmai farmaki Allah ya ce ku kyale su fa ha definitely za su ce da dukiya lalle in ji Allah za su hada kuɗi su ciyar su ciyar su yi shiri su yi tanadi su yi hayan mayaka duka amma sun kunu alaihim hasratan daga baya in ji Allah nadama za ta zamo musu dukiyar saboda gara ma da sun ci sun more kawai gara ma da kwari riƙe kuɗin shi ya ci abinci a gida ya wadata iyalin shi ya biya bukatan shi da ya fi masa alkhairi akan ya sa dukiyan inda ba za ta amfane su ba kuma ba za su ga sakamakon inda suka sa kuɗin ba Allah ce fa kuna halalle za su ciyar da kuɗin sosai ba su da ƙwauro wajen yaƙan musulunci za ka ji mutum ɗaya ba da biliyan ɗaya don kawai wai kar musulunci ya ci gaba don a dakushe musulunci wajen yaƙi da addinin Allah ba su da ƙwauro Allah ce suna ciyarwa suna bayarwa amma eventually daga ƙarshe in ji Allah ta kunu alaihim hasaratan nadama ce za ta kama su nadama za su kasance cikin nadama sannan sun summa buna sannan a ci nasara a kansu a ci galaba a kansu a wajen yaƙi ƙarshen ta makaman da suka saya ɗin don hana musulunci don yaƙan musulmin duk su dawa hannun musulmin to haka sun koma suna nadama kai ji kaza kaza da muka saya gaba ɗaya mutanen da muka saya mama a shi nan duk sun ci makama a wajen ganima duk sun tara su da haka za ka gani domin ana cin ganima har makaman da suka zo da su din duka da dawatan da aka saya din duka in an zo cin ganima tattara su ake a rarraba sannan bayan sun yi asaran dukiyan Allah ce wallazina kafaru sannan kafurai waɗannan da suka kafurtan kuma in ji Allah ila jahannama yuksharun gobe kiyama za a tara su a tara su a tara su gaba ɗaya a tunkuɗa su cikin wutan jahannama mu duba asara kan asara asara kan asara asara ta farko mutum ya sha wahala ya nemi kuɗi ya bada da shi wajen a hana addinin Allah hana addinin Allah ma kawai ka zauna ka yi ta struggling wai don ka hana addinin Allah ɗaukaka shi kanshi ma shi kanshi in ji Allah asara ce ai ka yi asarar rayuwanka hmm? ka rayu a duniyan nan ba ka yi promoting addini ba baka daga addinin Allah ba addinin Allah ya ci gaba kai kullum kawai ka yaƙi addinin Allah ya yi ƙasa ai wannan ya ishi mutum ma rayuwa ta asara kana faɗa da abinda ba za ka iya danne shi ba kana faɗa da abin da ba za ka iya cin galaba a kan shi ba kana faɗa da abin da ba za ka ci nasara a kan shi ba addinin na Allah shi ke tafiyar da shi shi ke ɗaga addininsa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan addini mu ne kuma za mu kare shi da alkur'ani gaba ɗaya in ji Allah addinin sai dai mutum ya buga kawai ya faɗi ya gaji ya gaji ka tsufa ka faɗi ka mutu ka fashi kawai Kamar kai ne ka yi ta karo da wani irin eh, eh, dutse zuma rock din nan ka yi ta karo da shi kana ja da ba wai za ka kau da shi ba sai dai ka faffasa kanka ka jima kanka ciwo ka yi shekara da shekaru ka tsufa yana nan daren ba haka addinin Allah ne yake ba mai iya kai kuɗe shi in ji Allah Allah maɗaukacin sarki ce oh, ah, laqad makaru makarahu. Eh, wa inda makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal Allah ce kafirai kullun cikin makirci suke kullun cikin makirci suke da kutun gwila da makirci ya za a yi ne su kau da musulunci ya za a yi ne su kawo musulmi cika ya za a yi ne a hana mutane shiga musulunci Allah ce wa inda makruhum Allah ce sakamakon makircinsu da sanin kulle-kullensu duk yana hannun Allah duk Allah yana kallon su wa in kana makruhum Allah ce makircin da suke hadawa don su kawar da musulunci wallahi li tazula minhu aljibal da duwatsu suka yi fesin da wannan makircin da sun kawar da duwatsu a doron kasa amma da yake musulunci ya fi ne ya fi duwatsun kafuwa ya fi duwatsun kafuwa sai dai su yi su yi su yi su buga kawai sai su ga kai an musulunta kawai sai su ga an musulunta kalli tushen inda ake wa musuluncin makirci ina ne kasashen su america kasashen turai kalli yadda ake musulunta kamar wutan daji ne kawai kalli a masallacin abin a wannan eh, new zealand inda aka je aka ranar juma aka kashe musulmai kusan hamsin da wani abu ko aka buɗe musu amma nawa ne suka musulunta wajen ɗari biyar da wani abu har yau ana musulunta har yau ana musulunta wai shi ya yi irin a dakushe musulunci a kashe musulmai ga suna suna musulunta kullum musulunta a lokacin waɗansu kuma suka yi ta zuwa ma suna neman sanin addinin musulunci kawai da mutum ɗari biyar suka musulunta to da wanda ya yi da wanda ya yi ya san abin da zai biyo baya ne da in ya kashe hamsin misali ɗari biyar za su musulunta kowane mutum goma a madadin mutum ɗari ba ai da ya bari ina ji da ya bari walakin yaqdi Allahu amran kana maqula Allah ya haka ne domin musuluntan waɗancan ɗin ne ya karɓi waɗannan shahidai waɗancan kuma a jawo su su karɓi musulunci shi to Allah maɗaukacin sarki yake a ka duba asara Ba sun nemi dukiyan sun wahala wajen neman ta da gumin jikinsu sun ciyar da shi don tsare addinin Allah shi kanshi asara ne sun zo sun ciyar din sannan ko bai musu amfani ba sun ciyar don su dakushe musuluncin sai suka ga musulunci ya ƙara haɓaka yanzu an bar su da me nadama ga yuglabun ga su kuma an ci su a yaƙi an kakkashe su an kame wasu makaman da aka sa kuɗin an aka saya da dabbobin da abincin nasu da garuruwan nasu duk kuma kuma an an an karfe a wajen a matsayin ganima sannan gobe kiyama kuma a tattara su a kai su kan jahannama Allah wannan asara ne kan asara Allah ce to ina haka ne liyamizallahu al-khabitha domin Allah madaukakin sarki ya bambance tsakanin ribabbu ya bambance tsakanin rubabu min tayyibi da tsarkaka Allah dama yana kawo yakin nan domin idan yaki ya taso nan ne ake gano kazamai rubabbun tare da kuma menene tsarkakakku su ne mumunai kafurai su ne alkubasa kazamai rubabbu to yaki ne ke bambanta idan aka ci nasara to kaga yanzu an san lallai an bambance tsakanin kafurci da da imani wani sa'i idan yaƙi ya yaƙi sai ka ga wanda baka zato ma a cikin sahun kafiran ashe ashe dama yana tare da ku ne a matsayin munafiki dama shi munafiki kullum yana karanta wato tafiyan yaƙi da salon yaƙi yadda yake tafiya ran da ya ga a tunanin shi za a samu galaba a kan musulmai a fatattaka musulmai wala duka sai su koma sahun kafirai ƙarshen ta kuma ya ga an ci nasara a kansu randa kuma suka karanci yanayin yaƙin cewa musulmai ne za su ci nasara sai su daure su tsaya tare da musulmai Ko Allah yace yana kawo yaƙi ne haka kullum a kafsa nan a kafsa nan a kafsa nan da haka ne ake tankaɗe da rairaya a gano waɗanne ne na ƙwarai musulman ƙwaran waɗanne ne kuma musulman ƙarya waɗanne ne rubafu a cikin musulmai dama yaƙi ne ke eh, tankaɗa da rairaya ina fata an gane ko sannan Allah ya ce wa yaj'al kabisa khabitha ba'dahu ala ba'd sai kaga Allah ya tara wato rubafu tare da ɗan uwansu rubafu domin duk wanda aka zo filin daga ta gaya ya sulale ya shiga cikin kafurai to dama kazami ne ya tadda kazami najasa ne ta tadda najasa kafurci ne ya tadda kafurci duka sai an tankaɗe mutum mutanen kwarai ne suke tsayawa a wajen jihadi yawan jihadi shi yasa kake ganin wani sa'i ake tankaɗe da rairaye ya tagar suna fita daga cikin musulmi suna zuwa suna haɗa kai da kafurai shi yasa malamai suka cewa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamu Allahu alladhina amanu minkum aw amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh Allah ya ce dama yaƙi. juyi juyi ne mukan jujjuya kwanakin a tsakanin mutane in an je waɗannan kwanakin ana yaƙi ana yaƙi musulmai suna samun nasara a je wannan su samu nasara a je wannan su samu nasara wani juyin kuma Allah ya ce sai mu bawa kafirai suma. in an je sai su ci nasara in an je sai su ci nasara in an je sai su ci nasara wani juyin kuma sai Allah ya bawa mumunai Allah ya ce ina haka ne da Allah yana bawa musulmai nasara kullun in an je yaƙi kullun in an je yaki ba a jifikin musulmai da munafukai sun yawa a cikin musulman da munafukai sun yawa a cikin musulman da kuma kafirai ne ake bawa nasara kullum kullun kullum akan musulmai to da masu musuluntan kaɗan ne sai su ɗauka gaske yana tare da kafiran ne to Allah ya ce to idan aka je wani yaƙi sai a ba wa kafirai nasara akan musulmai in an je wani sai a sace ba kafirai in an je wani sai a ba kafirai sai ka ga munafukai gaba ɗaya da suke cikin musulman ribabbun mara masu imanin ƙaryan sai ka ga gaba ɗayan su sun fita sun koma cikin kafiran domin suna ganin ai kullum su suke samun nasara bari su hada karfi da su kawai su koma cikin su to kaga yaki ya kankade yanzu an fidda dusa an bar an bar asalin mai kyau to su ma kafiran haka yau idan aka yi difitin nasu goyi musulmai suka yi difitin suka yi difitin sai kaga ana ta a musuluncin nan ana ta kalmar shahada ana ta a musuluncin nan sai a ga musuluncin nan eh lallai shine addini na gaskiya shine addini mai karfi to haka Allah madaukakin sarki wato yaƙi ne yumayyizul khabitha min at-tayyib da yaƙi ne ake tankade ake rairaye tsakanin mai kyau da marasa kyau shi ke nuna ril mumunai na gaskiya ya nuna kuma asalin kafirai da ƴan uwansu munafukai ta yaƙi ake gane su Allah ce to sai kun sanya kafurai sama da 'yan uwansu kafurai. fayar kuma hu jami'an Allah ce sai ga filin gawansu wannan kan wannan wannan kan wannan an yi su kaman bola an tara su a filin yaƙi kaman bola shine an sanya alkhabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu a tara su su zamanto a ajibje kaman bola wannan kan wannan kan wannan wannan kan wannan sannan fayaj'alahu fi jahannama Dobe kiyama kuma tunda sun mutu a filin daga ne sai a sanya su gaba ɗayan su a wutan jahannama Allah ya ula'ika lalle waɗannan mutanen da suka mutu akan kafurci a filin daga wajen yaƙan Muhammadu da kansa annabin Allah lalle waɗannan su ne alkhasiruna su ne wanda suka yi asara sun yi asara sun yi asaran dukiya sun yi asaran rayuwa sun yi asaran ƴan uwa sun yi asaran iyalai sun yi asaran gidajensu sun yi asaran dukiyoyinsu da makamansu gaba ɗaya sannan kuma an je lahiran ma ita ma sun yi ta gaba ɗaya makomansu ya koma me makomansu ya koma wutan jahannama wannan ita ce babbar asara wanda kafirai suka yi Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah ya ce an duk da haka dai Allah da yake mai rahama ne mai jin kai ne yace qul lil ladina kafaru ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam je ka samu waɗannan kafiran dai je ka same su dai ka ce musu in yantahu in fa za su hannu daga kafircin nan su musulunta in za su yi withdrawing su janye daga yaƙan Muhammadu da musulmai su janye daga makirce-makirce da zagon ƙasa da suke wa musulunci da musulmi su janye su tuba su bari su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su karɓi musuluncin nan su zamanto suna tare da manzon Allah to yughfar lahum ni Allah zan gafarta musu ma qad abin da suka yi in zan gafarta musu duk ta'asan da suka yi a baya sun kashe musulmai sun wulakanta addinin Allah sun yaƙi da manzo Allah duk waɗannan abubuwa da na shirka kafurcin da suka yi da saƙon da suka yi da yaƙan manzon Allah da kashe musulmai da suka yi in za su musulunta su gyara Allah ce wallahi ni mai yafe musu zan yafe musu abin da ya wuce nan gaba ɗaya kamar ba su yi ba je dai ka kwaɗaita musu ya Muhammad kar a cire tsammani je ka ƙara jan hankalinsu in ka taya mu ka ba su ka musu wannan tayin in fa sun karɓa sun bari ni Allah mai yafe musu ne idan suka ɗi suka ce wa in udu, idan suka musulunta shi kenan amma wa in udu. idan suka ce su ba za su musulunta ba ba za su karbi kuma musuluncin nan ba kuma za su dawo kuma su ci gaba da yakan annabi Muhammadu da musulmi to Allah ce faqad Allah ce zan zartar musu da sunnatul awwalin wato sunna ta da ta samu na farko a yakin bada yanzu ai a yakin uhudu ne Allah ce to abin da ya samu mutanen badar fa zai same su suma domin ai su ma mutanen badar ai an yi an yi abu jahal ya dawo ai ko aka ce wannan ayarin da kuka fita ku je ku kare ayarin ya tsira ya dawo maka lami lafiya ku dawo abu jahal ya insistin ya ya ya dage ce sai an je an yi fada hmm? to idan suka idan sun withdrawing Allah ce ni ko zai withdrawing uqubata in sun janye suka ce za su daina tsokanan annabi Muhammadu za su daina yakan musulmi da musulunci to ni ma ukuba ta zan janye ta kowa ya tsaya lakum dinukum waliyadin kowa ya je yayi addinin shi la ikraha fi din babu tilastawa amma ku ce bayan an ba ku kowa ya je yayi nashi ku ce za ku yi naku kuma wasu ba su isa su yi naku ba to Allah ya ce nan ne fa tsokana take in sun ce za su yi fada da musulmi to ukuba fa tana nan za a kashe su in sun janye suka ce ba za su yi ba ni ma na janye ta demo suka dawo ni ma demo zan dawo da ta duk inda suka shiga sai an yi difitin su sai an ci nasara a kansu Allah ya ce idan suka ki ko musulmi kafirai suka ki musuluntan kuma suka ce ba za su bar ku ku yi addinin ku ba Allah ce wa qatiluhu ku yaƙe su kawai babu kakkautawa babu rangwantawa kawai babu sassautawa hatta la takuna fitnatun ku yaƙe su har a kai level inda babu wata shirka a doron ƙasa domin ita shirka Allah yana kiranta fitina fitina ce shirka yanzu inda bokaye suka yi yawa inda mushrikai bokaye suka yi yawa ake zuwa shirka bokaye inda duk suka zauna duk garin da suke duk inda suke za ka samu fitinu da bala'ai daban-daban a wannan wajen in kaga an kwakula ido boka ne ya tura ko ba haka ba yan tsafi ne suke tura a kawo ido a kawo sassan jiki a kawo kodan mutum a kawo kaza a kawo al'auran mutum a kawo kaza kaza duk zaka ga bokaye ne fitira ne bayan su kansu su Allah yana fushi da su bisa shirkan da suke yi sannan kuma su suke dikketin wa mutane suke nuna mutan duk wata barna sace-sacen mutane buɗe makabarta duk inda kaga an buɗe kabari an binne abu waye ya sa waye aika a sa boka ne duk inda kaga an yadda qur'ani a shadda za ka samu wane ne zai sa ayi haka inda kaga an yadda qur'ani a cikin jini wane ne zai tura ayi haka in kaga an tashi akan qur'ani wa zai nuna ayi haka in kaga an kwanta akan qur'ani an shimfiɗa shi an yi zina akai wane ne zai tura ai haka dukka duk wannan abun bokaye ne a ce a sai wannan abu fa sai an yanka jarirai sai an sha jinin mutum ina fata an gane wani sai a ce idon farin fata ake so tura kenan sai ka ji an sake su ina fata an gane haka za ka tarar wani sa'i a ce maka abin naman jarirai za a ci haka za ta wata rana abin ne dabbobi da ransu ba bayan Allah bane su to Allah ce inda duk ka tarar da shirka to ya ka tarar da fitina a wannan wajen irin waɗannan don Allah jefar da Qur'ani a shadda zai haifar wa mutanen wannan garin ko mutanen ƙasa don Allah alheri inda za a zo a jefar da Qur'ani a cikin jini alheri zai janyo ma wannan al'umman. alheri ne zai samu jama'a a yi kashi a kan alkur'ani a shimfiɗa ƙur'anai a yi zina a kansu a ce wannan bukatan ita ce eh, a yi alwala da giya wani a ce a yi alwala da giya na kwana arba'in kafin bukatan shi su biya wani a ce ya zaɓi cikin salloli biyar ya bar ɗaya wani a ce ya yi zina da mahaukaciya akan bola jama'a duk waɗannan abubuwa na sace-sace an kwakule nan an buɗe makabarta an cire gawa an cire duka bokaye ne wanda suke nuna jama'a su to shirka da bokanci fitina ne Allah ce ku yaƙi mushrikai sai inda kuka tabbatar da cewa ba a hatta la takuna fitnatun sai an kai level inda babu wata shirka babu wata fitina wa yakuna dinu kulluhu lillah a samu dukkan addini na tauhidi ne kawai Allah tsantsa ake bauta ma domin Allah fa bai son kishiya bai son kishiya duba ko mu yanzu mata Allah na tuba mata yanda suke halaka waɗansu suke halaka mazajensu akan kishiya da aka mata wata ta zuba mutum man gyaɗa ma malam eh tafasasshen man gyaɗa suna wata ta caka wuka ga sunan yanzu kesis ma suna yawa yanzu kullum sai kaji wata ta kashe a abun mai gidanta ko ta kashe kishiyarta ko ta kashe abokiyar zamanta ko ta kashe kullum za ka samu akan wai ba a son a haɗa a haɗa ta da wani to Allah ya ce fa in intahu idan kafiran suka hanu suka tuba suka ce sun bar shirka sun musulunta sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to fa inna Allah bima ya'maluna basir lalle Allah yana kallon abin da suke aikatawa in da gaske ne Allah yana kallo in ba da gaske ne musulunci yaudara ne to Allah dai yana kallon su fa in idan suka zo suka juya baya suka ce sun bar ma musulunci ba za su musulunta ba to ku musulmi fa alamu ku sani annallaha maulakum Allah yana tare da ku Allah shine mai taimaka muku Allah shine mai ba ku nasara Allah shine mai jibintan al'amuran ku bar su kawai ba za su taɓa iyawa da ku ba ni'imal maula duk wanda Allah ya zamanto majibinci shi to madalla da majibinci wa ni'iman nasir duk wanda Allah ya zamanto shine mai taimaka masa mai bashi nasara to madalla da mai bashi nasara babu wani mai bada nasara a irin bayan Allah babu wani mai jibintan al'amuranka bayan Allah to idan Allah har ya ce maka shine majibincinka Shi ne mai baka nasara shi ne mai taimaka maka yana tare da kai to madalla da kai madalla da kai ina fata an gane ko na'am bismillah واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله ذي القربى fassara waɗancan ayoyin waɗansu malaman tafsiri suka ce wato abu sufiyana na nan da ya tsira da dukiyan A nan wanda annabi ya fita da sahabansa su kwace har abu sufiyana ya canja hanya to shi ne da ya dawo in ya tar duk mutanen makka sun fita manya-manya akan kare wannan dukiyar sai ya ya tara sun tafi kare ta ɗin kuma duk sun mummutu to shine yace to ya kamata a yi amfani da wannan dukiyar dama dukiya ne mai ilmi yawa kamar yadda na ce muku yawanci na gaggagaggan mutanen makka ne wannan lodin aka yi manya-manyan su to shine yace to wannan dukiyar ya kamata a yi spending ta gaba ɗaya don rama, rama gayya game da abin da aka aka yi ma manyansu dama dukiyansu ne kuma sun fita kare ta kuma tun da an kashe su to a yi amfani da sam wannan dukiyan a je a rama musu al'ibratu dai bi umumin lafzi la bi khususi sabab abu sufyan ne aka ce yayi amma Allah yana nuna mana kafirai haka suke duk inda suke suna fitowa da dukiyansu don su yaki musulunci duk inda suke Allah ubangiji ya rufa mana asiri to kun ga yas'alunaka anil anfali a can farkon sura to yanzu ne aka bada amsa inda ake rabon gado ake rabon ganimar yanzu ne ake bada labari Allah ce wa'alamu ku sani ku musulmi ko mutanen duniya ku musulmi mayaka annama ganimtum duk wani yakin da kuka je har kuka samo ganima to rabon ganiman ga yadda zai kasance komen karancin shi komen yawan shi wa'alamu anna ma ganimtum min shay'in mahama kasura aw qalla komen yawan shi ko komen karancin sa to ga yadda ake rabon inji Allah fa anna lillahi khumsahu walil rasuli biyu kenan walidil qurba wal yatama wal masakini wa ibn sabil Allah ne yi rabon yanda yi rabon ne gado yace faridatan min Allah kana Allahu aliman hakima Allah ce duk abin da kuka ciyo na ganima na ga muku ma'anan ganima dukiyan kafirai da duk abin da suka mallaka wanda aka yi yaƙi aka fafata da su suka gudu suka bari ita ganima ba a samun ta cikin ruwan sanyi sai an fafata sai an kafa tukuna Allah ke da za a raba ganima duk abin da suka bari gonaki ne dabbobi ne dukiya ne a kaya ne komai menene dai wanda yake na dukiya da makamansu Allah ya ce ana raba su gida biyar ana raba su daidai wa daida kashi nawa kashi biyar Allah ce kashi ɗaya shine na Allah ne wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zil qurba wato da relative dangin manzon Allah yan uwan shi na jini uku kenan wal yatama da marayun da iyayensu suka mutu suka suka basu cikin musulmi wal masakini da miskinai mabukata wabni sabili da matafin da guzurinsa ya kare. to malamai suna ta lillahi wal rasuli wannan kason Allah na manzon Allah ne ko da na Allah da na manzon Allah duka na manzon Allah ne to wato idan aka ɗauki 1 over 5 kashi ɗaya cikin biyar na ganiman to shi ma 1 over five din sai a raba shi nawa shi ma gida biyar gida biyar to sai annabi ya ɗauki kaso ɗaya da na Allah kenan sai kuma relative din manzo Allah wato ‘yan uwan na jini a raba musu kashi ɗaya wal yatama marayu a raba musu kashi ɗaya kashi nawa uku kenan sai almasakin miskinai mabukata a raba musu kashi ɗaya sai a aje kashi ɗaya matafiyi duk ran da ya zo ya yi complain cewa shi matafiyi ne guzurin shi ya ƙare sai a ɗebo wato kowanne da inda ake ajiyan shi amma a wajen ajiyan a baitul mali din akwai window da ake buɗe wannan na marayu ne sai a sa duk inda aka samu maraya yana da bukata yana da menene sai a zo cikin aliyatama na marayu a cire a basu miskinai in sun zo da wata bukatar su a cire a basu ko a rarraba musu haka nan ma matafiyi duk nan da ya zo yake ni matafiyi ne ni kaza yanda suke zuwa masallatai suna bi guzuri na ya yanke kaza kaza kaza sai a je a bude baitul mal sai a ɗebo daga na ibnu sabi sai a bashi gwargwadon abinda zai ishe shi shi kuma dangin manzon Allah irin na makusanta su Abbas su abin Abdul Muttalib su ne duka dai dangin manzon Allah sai a family shi sai a bashi shi kuma na manzon Allah shine iyalansa za su rika ci da shi za a yi cefane da shi za a ci a gida da shi ne duk za a yi masarufi na kayan gida domin manzo Allah sallallahu ya ce yace wa ju'ila rizqi ta saifi an sanya arzikina a ƙarƙashin takwabina ina fata an gane ko yawa tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau musulunci ya ya zama to annabi to hidima wa addinin musulunci da jagoranci da aikace aikace sai aka sanya kawai duk ganiman da aka ce yana da kaso da zai wa gidan shi hidima da zai wa iyalan shi hidima wannan shine na manzon Allah kenan daga lokacin da manzon Allah ya rasu sayyidina Umar sayyidina abubakar yana kan mulki sai iyalan manzon Allah suka zo a ba su wannan daga cikin humusinsu na manzon Allah sayyidina abubakar ya ce ba a gadon wannan ba a gadon annabi abin da ya bari na al'umman musulmi ne kawai ba a gada su ma zil qurba suka zo a ba su ya a ba a abin nan abinda manzon Allah ya mutu duk wani annabi ya mutu manzon Allah ya bayani na na al'umman musulmi ne ina fata an gane ko to yanda ake rabawa to kun ga an cire kashi ɗaya cikin cikin biyar kenan an raba to kashi hudu da suka rage ko over five da suka rage shine na asalin waɗanda suka yi ne suka je yaƙi su ne za a rarraba ma wannan sai a ƙirga adadinsu a yi lissafin abin da aka ci na ganiman hudu cikin biyar ɗin sai a rarraba musu daidai wa daida daidai wa daida sai dai wanda ya je yaƙi akan doki to shi doki fa za a bashi kashi kaso biyu shi mai dokin kaso nawa ɗaya shi wanda bai da doki yana da kaso nawa ɗaya haka Allah ya ce a rabon haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi rabo kaga rabon doki sai ya fi nama wanda ya yaƙi ɗin mai yawa saboda doki ci ne da shi mana yana da ci ba za da ƙyar talaka ya iya rike doki wanda zai rike dokin in ka sami shi talaka to zai rika kai shi jeji yana ciwo kawai amma ba zai iya cirke doki ya rika sayo masa masa abun nan dawa a abun nan irin abin doki lailan wani haran ci duk ran da ka zo ci yake maintaining nashi yana da wahala to yanda aka ce a yi wannan rabon kenan to shine fa amsa yanzu yas'alunaka anil anfali ulil arsalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu zata ku. sai aka bayyana na Allah da na manzo Allah kawai na sauran waɗannan din kuma sai aka yi shiru sai yanzu aka aka faɗa aka shigo da masakin ibnu sabil yatama da zil qurba saura hudun kuma a raba masu asalin mayaka ɗin. in ji Allah Allah ce to wannan rabon in dai har kuntum in kuntum amantum billahi har in kun kasance kun yi imani da Allah da gaske wa ma anzalna ala abdina da kuma abinda muka saukar wa bawanmu na nasara yawmal furqani ranan yakin badar ranan da ta rarrabe tsakanin maƙaryata da masu gaskiya Ranan yakin da ya bambanci tsakanin masu musuluncin gaskiya da masu imanin karya, har in kun imani da wannan ranan cewa ni Allah ni na ba da nasara a badar ni na yi iko na a yakin badar Yau taqal jam'an lokacin da ɓangarori biyu ƙungiyoyi biyu suka haɗu suka kafsa ɓangaren mumunai musulmai da ɓangaren kafirai har in kun imani da wannan ranan cewa ni na yi aiki ni na bada nasara to ku yi rabon ganiman nan yadda na ce araba ku yi rabon ganiman nan yadda na ce araba in ji Allah in har ku yi imani da ni ku yi imani da gobe kiyama ku yi imani da abin da na saukar wa annabi na nasara ranan da aka yi yakin badar ranan da kuka haɗu kuka rinshaɓe da kafurai to lalle kar ku yi temporary kar ku yi temporary kar ku canja rabon ganiman nan da nai ko mutum in an tara kayan ganima ya sace, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyama akwai mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ganshi a tsakiyar wutan jahannama akan kawai majaujawa ya dauka na kayan ganima ya boye kayan ganima mun san dai roban danko ko irin na harbin tsuntsayen nan to wannan majaujawa ne wanda ake yaki da shi ya ya ɗauka kawai ya yi lucin nashi manzo Allah ya ce ta dalili wannan na gan shi a wutan jahannama ba a sace kayan ganima ba a ɗaukan kayan ganima na haƙƙin dukkan mayaƙa ne kamar yadda Allah da ya rabon gado yake faridatan min Allah shi kan sai da ya fara cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira shi sai da Allah ya fara ambatan hukuncin ma yace wanda suke cin dukiyar maraya bisa zalunci su san lalle wutan jahannama suke kwankwada a ciki sai da ya tsoratar ya bayyana azabar su kuda sai ya zo ya rabon daga karshe ce faridatan min Allah wannan rabo ne daga Allah ba mala'ika bane ya raba ba annabi bane ya raba ni Allah ni na raba duk wanda ya canja ko ya danne wani abu ko ya ci dukiyar maraya to Allah madaukakin sarki wancan kwankwadan wutan nan shi ya tabbata a kan shi wannan kuma da ya raba yadda ake rabon ganima sai ce in fa kun yi imani da Allah da abin da na saukara manzona na nasara a yakin badar ranar da aka haɗu to kada ku yadda ku canja wannan rabon ku ba ma kowa haƙƙinsa ina fata an gane ko wallahu lalle shi Allah ala kulli shay'in qadir a bisa dukkan wani abu mai iko ne a kansa na'am ga tambayoyi da karatun sauran minti goma ne yau yaushe aka fara daga minti ashirin yayi إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله ولكن ليقضي الله أمرا كان مفقولا ليهلك من هلك يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات السرور وإذ يريد التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله na'am wato Allah yana bayanin yanda ya yi planin yakin badar yanda ya tsara yakin badar yanzu Allah yake bayyana abin yace iz antum bil udwati dunya ya Muhammad sallallahu da ku da musulmai ku tuna lokacin da kuka fito Madina ita Madina tana kwari ne haka gangara to ku kun fito ta can ta gangara kuna ta bangaren gangara su kuma kafiran makka sun fito daga makka can ita makka kuma a tudu ne waɗancan sun fito haka daga tudu waɗannan kuma sun fito daga gangara suna tahowa shine iz antum bil udwati ad-dunya wa su kuma kafirai bil udwati uswa sun fito daga waje na tudu haka kowa bai san abin da zai faru ba shi annabi bai san fitowar da yayi yana haurowa din nan bai san Allah ya kaddara yaki ba a ranan, su ma Abu Jahal da suka fito suna tahowa suna gangarawa su ma ba su ba sanin za a yaki a ranan ba ta shi kuma wanda abun musabbabin yaƙin shi kuma menene wannan ayarin karavan wanda Abu Sufyan yake lidin yake shugabanta shine warrabu asfala minkum shi kuma wannan dukiyar da kuka fito ya Muhammad ku kame shi kuma ya canja hanya ya canja hanya na kasa da ku can ya biyo ta Jidda tarafsi ta Bahar Maliya ya canja hanya shi ya canja hanya ya tafi na nan ba su san su ya tsira ba na nan ma ba su san dukiyar ya tsira ba na nan ba su san annabi yana tahowa ba za a yaƙe annabi ma bai san za a yaƙe babu wanda ya san abin da zai faru a ranar to Allah maɗaukacin sarki ya ce duk na yi haka ne walau tawa'attum da alkawari kuka yi wa juna kuka cewa mutanen makka za mu yaƙe ku su ma suka ce za mu yaƙe ku in kun isa ku fito ranka za ku fito inda alkawarin yaƙi kuka yi both sides din laftalaftu da an samu saɓani da yaƙin bai yiwu ba a rana da sam da waɗannan za su ci a mu ba mu shirya ba da waɗancan za su ci a ba yau ba da kaza kaza amma sai Allah ya fito da kowa bai sani ba kawai sai aka zo laftalaftu fi mi'at walakin liyaqdi Allahu amran kana maqula Allah yana so ya zartar da wani abin da ya already ya kaddara shi kawai ranan sai an yakin badar shi yasa Allah ya fito da annabi ya ga process din da aka bi har wannan muqaddarin abun Allah ya zartar da shi Allah ya ce liyahlika man halaka an bayyinatin na zartar a ranan wanda zai halaka zai halaka ne akan gaskiya akan bai akan menene akan hujja wanda kuma ya rayu ya rayu akan me akan hujja domin kafirin da ya mutu kan ya mutu akan hujja an kira shi yaki wa inna Allah lalle Allah la sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ne ga yanda yaƙin ya fara Allah ya ce if you read the yurisahumullahu fi manamika qalilan Allah yana nuna wa manzon Allah yaƙin a mafarki cewa za a yaƙi a mafarki amma da mutane yan kaɗan za a yaƙin da mutane yan kaɗan Allah ya rika nuna annabi a mafarki mutane yan kaɗan ne walau arakahum kathiran manzo Allah ya sallallahu alaihi ya fito yana ga musu ga waɗansu 'yan mutane 'yan kaɗan za mu je mu ƙwace dukiyansu to sahabai da suka ji yan kaɗan ne kawai yan kaɗan ne sai suka yi relaxing sai ba su ja da baya ba walau a arakahum kasiran Allah ya ce annabi da na nuna maka yawansu a mafarki ka zo ka wa sahabai to da waɗansu fa za mu je mu fita yaƙi da su wanda za mu tinkara yawan su dubu kaza dubu ɗaya kaza la fasiltum Allah ya ce da ba a yaƙin ba da kwaya watsi wala tanaza'tum fil amri da kun yi jayayya da kun yi jayayya akan yakin walakin Allah sallam sai dai Allah ya kubutar da musulmi ya kare musulmi innahu alimu shi Allah da yake ba mu wannan labarin da ya faɗi adadinsu su aka sadarwa musulmai adadinsu da da yakin bai yi ba da an ta jayayya domin shi alimun bi zati sudur ne Allah masanin abin da ke cikin zukata ne idh yurikumuhum su kuma musulman da suka zo aka aka jera da kafiran aka fuskanci juna sai Allah ya rika nuna wa musulmai eh, wato karancin kafiran a idonsu shi ma sai Allah ya matse kafiran ya matse su ya matse su sai musulmai a nan inda aka ja daga suna ganin su a ah, yan kaɗan su ne nan nan har wani yana ta kai ina ganin fa za su kai saba'in a ah, wannan ce kai su ɗari ne ba su wuce ɗari ba wanda ya kai saba'in ne ba, Allah ya ce ku su ma musulmi da aka zo filin dagan sai Allah ya karanta yawan kafiran da ya nuna su suna da yawa yanda suka zo dubu din nan ta da wata kila nan ma da yakin ba a yi shi ba to amma Allah sai ya karanta su a idon mumunai har suna ganin su ma ba su wuce saba'in zuwa ɗari ba wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa Kuma ma musulmai sai Allah ya karanta ku a gaban idonsu kafiran su ma suna ganin musulmai yan tsiraru haka yan kaɗan to idan ka rena yawan mutane za ka ga tanadin da za ka yi ma ba za ka ba da himma wajen ya kai da Allah wannan ba himmun wani wahalar da kai ba da mun tashi kai shafe su zamu kawai ba sai mun nemo kaza da kaza makami iri kaza ba sai su rena sai ya zama to dan haƙin da ka rena yi ke tsole ma ido to haka Allah yayi Allah ce duk nayi haka ne li Allahu amran kana maf'ula domin Allah ya zartar da al'amarin da already kawai ya hukunta shi wa ilallahi turja'ul umur ga Allah ne dukkan al'amura suke komawa ina fata an gane ko to haka aka yakin har musulmai suka ce nasara Allah ubangi ya ƙara mana nasara Allah ya ce da sahaban manzon Allah ya ƙara tsira da aminci ga manzon tsira Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai tambayoyin yau tambaya ta farko yace assalamu alaikum malam don Allah a yi mana bayani cikakke akan dunkule hannu wurin tasowa a sallah domin da yawan mu muna muna yi amma ba mu san wato ingancin shi ba to wannan ai sunna ce sunna ce tabbatacciya ka je ka karanta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na Sheikh Imam Nasiruddin Al-Albani min at-takbir ila at-taslim ka je kuma ka karanta a babu salati a cikin sahihaini Bukhari da Muslim duk ka tarar insha Allah dunkule hannu haka yayin tashi din nan ko ka shimfiɗa su yayin tashi duka wannan ya tabbata duk wanda kai ya tabbata da izinin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka a rika ya halartar majalisan karatu tsakani da Allah mutum in bai zamanto malami bai zamanto ɗalibin ilimi idan bai zamanto ɗalibin ilimi bai zamanto mai sauraro duk wanda suke zuwa masallatai na alu sunna ana zama ana karatu tsakanin magariba da isha in dai yana halatta in dai yana halatta zai ga duk irin waɗannan an karanta su ina fata an gane ko Allah ubangiji ya mana muwafaka tambaya ta biyo ce assalamu alaikum a wurin aiki ne muka je binciken kayayyakin da kamfanin brewery suke producing kamfanin giya kenan shine brewery sai ya kasance mun yi ni a wurin kuma yunwa ya kama mu suka ba mu abinci muka ci ya matsayin abun da muka cikin, a anan kuka kare azumin kenan ban gane tambayan ba ai okay yunwa ya kama su okay na'am na'am akar maka na ai dan dunkulo abincin za ka yi ka zo ka nemi fatawa tukuna amma ko da yake sun ce yunwa ne ya kama su matuka kuma waɗannan suka ba su abinci suka ci ah, to ina ji abincin da aka saya ba dai faronka da abincin da aka sun je sun saya sun baka kai dai ka ce halal kawai da matukan ba giyan bane Allahu tabaraka ta'ala a'ala. ya halatta mata su bi sallan jana'iza eh, ya halatta bi mana ya halatta mata su yi sallan inan ana sallan jana'iza gawa mata su fito eh idan ana yin sallan a gida a gida ne inda aka yi mutuwan nan aka jera za a yi sallah eh mata su tsaya a baya babu wani abu insha Allah in kuma mata suna da inda ake sallah a masallaci an ware musu wajen sallan su sai aka kawo gawa a wannan masallacin da cewa da zaran an idar da sallan la'asar ko an idar da sallan azahar za a yi sallan jana'iza to an yi sallan azahar su ma suna bangaren su sai su kabbarta su bi sallan jana'iza babu komai amma mata su rika fitowa daga gidaje su ce za mu je sallan gawa a sultan bello ko za mu je sallan gawa a tudun wada a'a ku bari kawai in an kawo gawa a inda suke sallah a masallacin su fa biha wa ni'ima ko kuma a gidan da suke nan aka yi rasuwan to sai su bi sallan daga nan amma ina za ki zan je sallan jana'iza a'a wannan kuma a bashi assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya Allahumma amin tambaya ta ita ce kamar haka menene matsayin wanda matar shi ta makure shi da ya ji zafi sai ya yi mata saki uku daga baya sai ya gane wato wai aljani ne aljanu ne da ita aljani ne ya shige ta kuma su ne suka makure shi eh. ta alfitu malamai sai su bada fatawa sai sakin ya zamanto ɗaya kawai sai sakin ya zamanto ɗaya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sauran bayanai in aka je malamai za su yi bayani masu baran addu'a da farko ni ne sai na biyu wannan yace yayi jarabawa ko yayi jarabawa ɗaya ya fito ya yi jarabawa ɗaya ya fito ɗaya bai fito ba a sa shi addu'a Allah fito da ɗaya, wanda ya fito mu Allah sa a yi nasara ba wani fitowan ba kawai ya fito kuma da nasara a sa mahaifiyar shi a addu'a Allah ya yi mata rasuwa Allah ji kanta ya gafarta mata kyautata makwancinta mu kuma Allah Ubangiji ya kyautata namu karshen ya yi jarabawar nevi a sa shi addu'a Allah Ubangiji ya sa a dace a menene wannan a sa rifanari a addu'a har yanzu ba ta aiki kuma aikinsu yana haɓaka tattalin arzikin arewa da na najeriya gaba da allah ubangi ya tada mana rifanari allah ubangi ya bada aiki ya bada iko akwai bawan Allah ma da yace a sashi addu'a yana da waɗansu bukatu da wanda ma ba su miƙo takarda ba ko ba su roƙa ba Allah biya ma kowa bukatun shi na alkhairi Allahumma izza al-islam al-muslimin wa dhilla shirka al-mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a ad-din ya qawi ya aziz ya rabbal alamin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa lisanan waj'alna min ar-rashidin الحميد فصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك حبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين